Africa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel. tare nake da mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shirin na daren ranar Lahadi. A yau ma muna ɗauke da shirin na musamman na kallabi da ke bayo mata dama tattauna matsaloli da neman su Amma kafin mu tsindama cikin shirin sai mun sha labaran duniya tukunna. Masarai Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. A daren jiya Asabar mayakan kungiyar sojojin haya ta Wagana waɗanda suka bijire umarnin shugabancin rundunar sojojin Rasha sun fara janyewa daga birnin Rostov na kudancin Rashan. Kwamandan kungiyar Evgeny Prigozhin ya ce dakarunsa za su koma sansaninsu domin kaucewa yanayi na zub da jini tsakaninsu da sojojin gwamnatin Rasha. Ya ce a yanzu dakarun nasa za su koma Belarus ne bayan da suka cimma wata yarjejeniya da shugaban kasar Alexander Lukashenko. Matakin ya kawo ƙarshen turjiya da ke tsakanin dakarun ƙungiyar da shugabancin rundunar sojojin Rasha a cewar fadar Kremlin ta shugaban Rasha. A hannu guda kuma Isra'ila ta bukaci 'yan ƙasarta mazauna Rasha su kimanin dubu sittin zuwa saba'in da su sake nazari kan makomar zamantakewarsu da kuma yanayin zirga-zirga a ƙasar. wata sanarwa da ma'aikatar tsaron isra'ila ta fitar a jiya asabar ta ce akwai ganawa tsakanin prime minister benjamin netanyahu da manyan hafsoshin hukumar tsaro na kasar karar makaman atilare da aman bindigogi sun mamaye sararin samaniyar birnin khartoum a jiya asabar gano sun faɗawa kamfanin dillancin labaru na afp cewa koman musayar wuta tsakanin bangarorin da ke faɗa da juna ya kawo cikas ga yunkurin samar da kayayyakin agaji a kasar tun bayan barkewar yaƙi tsakanin shugaban rundunar sojojin kasar abdulfatah al-burhan da kwamandan rundunar sa kai ta rsf muhammad hamdan daglo fiye da watanni biyu da suka gabata magidanta da iyalai a birnin na kartun na cikin yanayi na firgici yayin da kayayyakin abinci da sauran kayayyakin masarufi ke karanci majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan mutane miliyan guda da rabi ne suka tsere daga birnin na khartoum tun bayan barkewar faɗan a tsakiyar watan afrilu yanzu haka dai babu ruwan famfo a sassan birnin khartoum yayin da wutar lantarki ta katse tun ranar alhamis din da ta gabata a cewar waɗanda suka rage a birnin yayin hira da kamfanin dillancin labaru na ap jami'an amurka da ƙawayenta sun yi ganawar siri amma sun yi gum yayin da ake dakon yadda takaddama tsakanin fadar kremlin ta shugaban rasha da kwamandan kungiyar sojojin haya ta wagana evgeny prigozhin za ta kasance jami'an amurka na taka tsantsan tare da kokarin kaucewa yin tsokaci a kan batun da wasu ke ganin al'amari ne na cikin gida da ya shafi rasha ita kadai yayin da ita rashan ke gargadin masu neman tsoma baki shugaban amurka joe biden ya tattauna da takwarorinsa na faransa da jamus da kuma Birtaniya yayin da ake tsaka da fargaba kan zamewa ko raunin karfin ikon shugaba vladimir putin a rasha mahmud ibrahim kwarke ne karanto mai labaran duniya daga sashen hausa na murya amurka. madalla yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe don alheri ta shigo mana da shirin mu na musamman na kallabi. Yes, wannan majalisar na goma mm. yanzu a ce abin da ya faru a 1999 shine yake sake faruwa yanzu muna ci gaba ne ba mu ci gaba sai sa muka ce mata an musu rashin adalci ne ta tsagoranta tunda su ma 'yan kasa ne kuma suna kawo abin da suke ya kamata a kasa daidai daidai kalliban shirin na wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdul Gobe Litinin idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gwamnatin Bola Ahmed Tinubu take cika makonni hudu da hawan karagar mulki a Najeriya da izuwa yanzu kimanin kashi 99 cikin 100 na jami'an da shugaban ƙasar ya zaɓa da kuma shugabannin majalisar dokokin tarayyar ƙasar da ya mara wa baya aka zaɓa maza ne abin da ya sa mata a ƙasar ke fargaban cewa ba lallai ta sake zane ba sai dai masu iya magana suka ce inda rai da rabo sai babu rai rabo ke karewa. Banda ɗorawa a hirarraki da muka fara da kalliban shirin na mako waɗanda suka fice a fannin siyasa a ƙasashensu Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. A fannin sana'a da yunkurin mata na bada da gudunmuwa ga tattalin arzikin ƙasa. yau mun karɓi bakoncin wata mace wadda ta shiga sana'ar takalma a arewacin Najeriya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu ɗora kan hirar da muka yi da macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar madam Maryam Bayad da kuma hirar da muka yi da ɗaya daga cikin 'yan siyasa mata da suka yi fice a arewacin Najeriya wadda ta zama macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu ta kuma samu wakilcin jihohin a majalisar dokokin tarayyar ƙasar. Yau a fannin sana'a mun karɓi bakuncin wata mace da ta shiga sana'ar da ba safai ake samun mata a ciki ba da nufin rage zaman kashe wando tsakanin marasa galihu waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi. sunana amina jummai gimba ni mace ce mai sana'a tun yanzu ya kusan shekara goma sha takwas ina surodi da su kayan meat da mm. snacks can kuma yanzu kusan shekara uku sai kuma na sa hannu ina takalma takalma na maza da na mata. Ban gane ba da kanki kike yi? Ɗan shagon da initially ni da kaina ne. Har na yi training, na yi six months training ina da certificate. To amma sai um, na zo na samu wani tallafi haka sai mm. eh, na ga kuma zai yi kyau in na buɗe inda ake takalma. Mm-hmm. Me yasa ina son in ga inda zan sa gajiyayyu. Da mm-hmm. samu aikin hannu. Mm-hmm. Su yi sai na buɗe yin takalma da ya bani sha'awa na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce mu ma cikin waɗanda na ga suke ta yi wajen Najeriya sai shiga an yi an buga mhm. za ka zata daga can ƙasan waje aka kawo amma kuma nan mhm. kuma zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da na kudi To wannan shi ne abin wannan ne abin wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar eh, takalma. eh to wanda ya fi nauyi shine ya samu sana'ar da zan koya ma gajiye cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar yin takalma fiye da waɗansu dai haka mm-hmm. da za a ce za a koya musu don kin ga kamar yin takalma bangare ne iri ne. Mm-hmm. akwai wanda zai yi filin akwai wanda zai yi haɗa takalmi akwai wanda zai yanka fatar akwai mm-hmm. wanda zai yanka sol mm-hmm. haka nan dai to daga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne su kuma kwakwalwansu bai dauka ayi yi abu gaba daya ba wayansu kawai za su iya yanka abu ne kawai da kin ga aka ce musu an an sai musu shimfiɗan wannan yana da tebur ɗin shi wannan yana da tebur ɗin shi sai shiga abin ya shiga eh, kansu mhm. za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba. Sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan. Sai su samu ƙwarewa a wannan iri eh, ko kowa na da nashi eh, tebur. Na gane. To kasancewar ke mace ce. a arewa kuma kin ga eh. kamar sana'a ce da ake danganta ko ake alakanta shi ake alakanta ta da maza yaya al'amarin ya kasance gare ki da farko da kika kika yunkurin shiga wannan harkar ta takalma da na da na fara ina da <clears throat> ɗan bautan kasa da suke zuwa da ɗan tallafa min da inda na buɗe mm-hmm. akwai mata a ciki. Zan iya cewa kusan mafi girman kalubale da yawanci mutane suke fuskanta idan suka fara sana'o'i ke kin shallake shi tun da farko da kin samu tallafi ne. Na biyu akwai da batun kuɗi da kuma waɗanda za su taimaka wajen aiwatar da ayyukan kera takalmar nan. wasu kalubale kika wasu kalubaloli kika fuskanta a karin farko da kika fara wannan sana'a kyan ga da dai muka fara ya kame mu kasuwa mm-hmm. abu in ka fara shi haka a ka shigar da shi kasuwa ba a san da kai ba mm-hmm. yana da wuya mutane su ɗauka a hannunka amma in suka zo suka fara gani suka ga cewa abin da suka siya yana da kyau mm-hmm. Na gani na fara da kaina na yi kusan shekara ɗaya abin da na kera da kaina har wa yau shi nake sawa a kafana yana da inganci na zama ma kaina ne eh, mhm. cewa ni ke nake advert da kowa kuma ya gani a kafana sai ce daga ina kika yi to kin ga wannan da haka din muka fara cikar da shi kasuwa haka sai aka fara gani aka ce to amma kin ga inda ba da wannan tactics din ba ka kai wani ka bude haka kawai ba za a yi ba za a zance a yanzu ne abun dubu ɗaya. yawa ga abubuwan da duka hada da shi mm-hmm. zai fi haka da mm-hmm. kin ga da na yi misali da kaina an ga kuma cewa ni ma ina ta sawa ina amfani da shi ya ba mutane sha'awa na dan fara ɗaukar wannan wa'yansu kuma kalubalen eh, eh, da na fuskanta shi ne ma'aikata yaran da na so da ma'aikata kenan mm. na eh, ma'aikata mm-hmm. in na samu ma'aikata yau gobe sai kaga sun ɗau kafa sun ɗauke kafa me yasa sai kaga wanda ake ko eh, to ban kai ko zan ce yan rani. Mm-hmm. abu dai haka dai wani lokaci mu ma mun zo mun ci a ah, me zai yan matashi haka mm-hmm. ga abu kuma kun iya sun mm-hmm. shigo gari mun ɗauko wayansu ne daga can ba daga nan kawai ba. Ko kuma suna zuwa ne su koya sai su tafi su je su fara nasu suma. Exactly da haka ɗan. Hmm. sannan kuma um, uh, wani abu in ka siyar nan eh, yanayin inda eh, area in yake hmm. sai ka ga ana son a siya amma babu kuɗi sai suke to bari su siya yanzu sai ya ci ko biya talauci matsalar <laughs> talauci ga wannan wannan sai ga ya ka da kai Banda fafutukar da madam Maryam baya ta jagoranta da ta kai ga ɗaga matsayin mata a jamhuriyar Nijar. Kafa jam'iyyar siyasa da tsayawa takarar da ta yi ta ƙarawa wa ƙasar kima a idanun duniya. Duk da yake hakatta bata cima ruwa ba, sai dai kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi akwai sauran aiki tukuru kasancewa har yanzu akwai muhimman batutuwa da ya kamata a kula. kasan mace ita ta san cewa mace ko ba gaskiya ba, amma kullum ina maka batun adalci, ina maka batun ka'ida, ina maka batun bima ka'ida. Ba dan kana mace ko kana namiji ba kake kin ka'ida ko kuke son ka'ida. Ka gani ko wannan ga tarbiyya yake. In kana da tarbiyyar demokrasi, in kana da tarbiyyar ka kula muku abin ga mutanen da a tare da kai, ai ba ko mace ko namiji ba. to yanzu abin da sai sa muka ce mata dan mata an musu eh, rishin adalci ne abin ga tsabata tsagoranta tun da su ma 'yan ƙasa ne kuma suna kawo abin da suke ya kamata a kasa daidai daidai a ba su su to yanzu in mace ta samu babban matsayi kaga in ba mace ba ce mai adalci mai tarbiyya adalci kuma mai waiwaya baya kaga an yi banza kenan mata nawa mun kai minista mun kai deputy mun kai abin ga ne an ka barkata shi sa mun ka ce ya kamata a yawanta irin mata matsayi matsayi a yawanta su kuma in an yawanta su sai an dibi macen da ya kamata matsayin da ya kamata a bata kamar wadda ake ma maza a yi ma mata haka nan wanda ake sa yau mazan ma Allah na tuba yau ba kowa ake sa ba wanda ya isa ba shi ake sa wurin da ya kamata ba ana sa son rai ana sa ha'inci ana sa bambanci ana sa ni a ba a sa gashi nan dai babu ta hissar da ƙasa yadda ya kamata shi ya kai mu hakan ga to muddin kullum hakan ga ƙasa ja da baya take siyasar mu ta Nijar ba siyasa ci gaban ƙasa ba ce siyasa handama ce da ha'inci da da bambanci ita ta kai mu nan ga kuma kullum in haka nan ne kun baya za mu koma to in mace ta samu matsayi kaga mu mata an muka ga mace ta samu matsayi in macen da ya kamata ce kowa sai ta kamar kowa ma ji yake kamar ita ce nan tunda macen ga tana tuna da baya tana tuna da waɗansu mata kuma aikin ta tana yin shi daidai yadda ya kamata irin waɗannan mata muke so su samu matsayi bancin haka nan ba mace ta samu matsayi ba ya kamata a yi ma mata adalci ko ina kamar wadda ka faɗi wajen horo ka gane ko wajen ilimi wajen waɗanga wahala da allah azama mata kamar a ruwa kamar a yi duka duk wannan mace sebire ta samu matsayi amma matan nan na karkara mata na cikin anguwa anguwa ya kamata su ma wannan kamar wajen fannin kiwon lahiyarsu wannan kamar wajen horon da ya kamata a yi musu kasu yi rurrutsa su sa jayawa tsakanin abin ga aihuwarsu duk wannan shine ya kamata a kara a bunƙasa su a waye musu hankali bancin haka nan kuma ya kamata akwai jalli jalli ta ya kamata a ba mata don su kiyaye su bunƙasa su ma arzikinsu wannan duk ya kamata ba kawai a sa mace ga matsayi ba a'a a sa mace ga matsayi haka nan ne me waɗannan mata da matsayi da eh, karatunsu bai kai su wannan wuri ba su ma a kama musu kuma ba dan ina nan ba in kula da kauna ta guda da ya ta guda kowace mace ma kowa ma ya kamata nishar Allah hore mun arzikin da ya kamata da ya iya yasa kowa ma ya ya unhwana da wannan arziki to shine mu shine ni na a sa mata matsayi babban matsayi kuma waɗannan mata a kula da su a ɗoke musu wahala jawo ruwa daga cikin rija gidan likita abin da za su ci duk to shine zai sa gaba ɗaya ma komi ya bunƙasa kuma ba mun ka ce ba muna ƙwato 'yancin mata ba na mata kaɗai ba ne na mata gaba ɗaya ne kuma na nijar gaba ɗaya ne to muddin arzikin bunƙasa arzikin ƙasar nijar bai bunƙasu ba su ma mata ba su samun abin da sun ka sai ta jirgin kama abin sarƙa ne yake Mm, in ƙasa ta ci gaba mata suna ci gaba muddin babu babu rashin adalci to yanzu ina hajiya maryam ga mace ta sa gaba to ina nan na dan abun ga dama ne bincike ce consultation nike yi to ina cikin wannan fannin consultation kina da nike yi kasashen afirka ta tsakiya a bancin haka nan parti kina na siyasa shi na nan fina nan muna bunƙasa ga suna kai akwai ta kuma muna nan muna aiki a ƙasa ƙasa don mu samu mu bunƙasa ta takame ƙasar nijar kaf don in zaɓe ya taho mu shiga fagen zaɓe in dai zaɓe ba irin wanga zaɓe da an kai mana ba na baya in haka nan ne muna shiga in kuma ba haka nan ne ba mu shiga tunda mun san ba mu samu kullum ai akwai mace ai wayo ne ake musu kuma ana musu mirɗi ana musu sata kullum haka nan ne yan eh, mana ai ka san lokacin ma 2011 na da na da na sa takarata kai baka san irin darajar da kasar Nijar ta samu ba tun da wai da ana dibin ku mutanen kasar Nijar kamar ku ba ku da ku jahilai ne kamar ku kun matsan mata kamar mutane integris ne kamar mutane ba su da walwala ba su da tolerance ne aka ce ma tolerance kamar babu rashin raguwa sai aka ga a'a ga wata mace nan ta fito tubarkalla bismillah kuma kowa ma ya amince ba a ce abin gaba takarar ta ba a yadda ta ba kuma ba a ce ba a yarda ita ba wannan irin darajar da Nijar ta samu bisa kan fannin demokrasi da kuma bisa kan abin ga mai ake ca ragowa ai darajar Nijar ta karu a gaban tun da babu ƙasa inda cikin duniya inda ba a shi wanga abin ba dan saboda sunana wai a ce wai mace ta farin ta shigo ta shiga takara kuma takarar shugabancin kasar Nijar ai wannan babban abu ne na kasar Nijar ba ma ni kaɗai ba. To madalla yanzu a ƙarshe wani kira kike da shi ga matan jamhuriyar Nijar da kuma sauran mata a nahiyar Afirka da ke fuskantar irin wannan ƙalubalen. Eh kira da nake da mata akwai mata ka mata akwai ma mata ma waɗanda sun kahi ni kuzari da ilimi da kutsawa da komi sai na tuno na gani kuma yau mata akwai kungiya daban-daban amma ni kiran da nike ai haɗin kai su gamu da juna su zanki tattaunawa kuma a yi hankuri da juna kasan an ka ce mai hankuri yana da dutse ko to matan niger gaskiya suna da hankuri amma haɗin kan nan da ba su da don a kwato ma mata ba ma mata ba a kwato ma ƙasar niger 'yancinta a fidda ta cikin kakani kai ni kira guda ne nake ma matan Nijar kuma sun iya son capable de faire ça da mu mun gwada mun yi kuma haka ne kuma akwai matasa lokacin na babu internet lokacin da mun ka taso akwai internet amma eh, eh, eh, yana gizo hmm. lokacin da mu ka taso muna matasa akwai ta amma bata bunƙasu ba kamar yau to ka gani yau ma akwai internet akwai matasa da sun kai ilimi ka gani ko yau babu fannin da zaka dauka nan kasar Nijar baka iske mace ba ka gane ko kira ne nake da babban murya kuma wannan the pre profound da cœur kamar cikin cikin zuciyata nake so wannan abin ina son shi kamar bala'i mata su haɗa kansu don ci gaban ci gaban nasu ci gaban su kuma don ci gaban ƙasar Nijar tunda in mata sun haɗu maza ma kuna so ba ku so sai kun bi. To masu sauraro shirin kallabi kuka dalibo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. bari mu sake komawa makwabciya Najeriya inda mata 25 suka tsaya takarar gwamna a jihohi daban-daban na kasar a zaben da aka gudanar a baya-bayan nan amma ko guda ɗaya bata kai labari ba. Abin da ya sa waɗansu mata ke tunanin cewa mai yiwuwa ne kafa jam'iyyar mata zalla ita ce mafita sai dai sanata binta garba masi ta ce wannan raguwar dabara ce kafa jam'iyyar nan mata ba za a ce a'a ba abin da nike ni na sha faɗa faɗan nan ba na mata kaɗai ba ne a akwai mazaje da suka yadda da a bar ma mata su masu su dama a siyasance so in ka tashi ka zo ka ce a ko a gida akwai yaran akwai gidajen da za ka samu mazaje yara da mataye so ka zo na ka ce yaran nan ku mazan nan ku je na mm, mm, mm. abin da muke nema ba muna faɗa da mazan ba ne ana a bar mu ma mu ma mu shiga cikin rawan mu buga namu rawan a duba menene tsoron nan da ake bar mace wakar mace ta zama ta zama gwamna menene tsoron ko menene tsoron a ce mace ta nima shugaban kasar najeriya menene tsoron ni ban ga menene tsoron da za a ce namiji ba za ta iya wannan abun ba so um, a ce wai matan mm, akwai abun da ko turawa suka kirya suka ce he for she he for she din ba za ka iya neman abu ba baka nema alfarma a hannun mazajen ba aka ma irin mun ai ba mun tashi mun faɗi a cikin siyasa haka ba ba mu je mun nema mun nema eh, eh, eh, alfarman iyaye bane kuma da da da wajen iyaye so komai me za mu yi ina wani abu a ce mace za ta tashi ita kaɗai ba duka matan ma za su yi matan ba amma ga a adamawa ba duka suka fita suka ce suke wani abun ba suke son ta ba ba amma kuma komin ya kai a cikin goma akwai wani komin kyau ki kika yi mutum ɗaya zai ce baya son ki to wannan abun magana a samu mata wasu cewa za su zona su samu majalisan amin su samu fatin suna ni ban yadda da wancan shawaran ba ne because akwai waɗansu mazan da suka yadda haka wanda suka yi jagoran ita ita sanata abinani majority maza ne ai so ni ban yarda da wannan wai mace mata za su fita da kungiyansu ba mu zo na mu bi eh, ko jam'iyya a mu zo na mu san da za mu zo na mu yi doka kowa mu yi tafiya daya to wani kira zaki wa mata yan wanki a yanzu to mata mu ne ake sa a gaba mu je mu yi eh, dangwala ma 'yan takara mu ne kuma muke da yaran mu ne ma kuma muke cikin musamman matan 'yan kankara mu ne muke da ciwo mu ne muka tashi nakuda ba mu da asibiti mu ne mu kuma sun zo na an bar su a kara zabe mu ne kuma mu ne za mu je mu ce za mu je mu nema abinci a cikin gonaki yanzu ma zuwa gonan ya ya kamata mu zo na mu yi tunani An ba binta yau ba watakila yarinyar ki ne gobe an ba aisha gobe ba watakila josephine ne gobe to abin muke nema a zona mu sake zona kamar da na faɗa musu a kauye da nake magana eh me yasa ba za mu karɓa magin ba ne saboda in sun tafi ba za mu sake ganshi ba ba magana a zo a baku kuɗi ba ne magana yaron ku za su iya zuwa makaranta su samu zaman lafiya a makaranta su zo na su samu atmosphere na ilimi na biyu kuma muna da 'yan matanmu da za su wani zai ga kana kai yaniya tana shekara goma sha biyar za a ce ah, babu kuɗin da za a kai ta makaranta amma in aka samu ainihin mai tsoron allah gwamna ba dole ba ne kamar da ake yin a waɗansu kasashen mm. turawa makarantar daga firamare zuwa secondary um, um, gwamnati take yi mm. to mu samu mutane da za su ce a wannan abun nan gwamnatin na adamawa a gwamnatin na kaduna a gwamnatin na waye ne su za su yi wannan abu in ka gama primary secondary school sauran shine za ka san da za ka yi naka to a yanzu nan babu da shi akalla a faɗa mana wani gwamna ne suka tashi suka yi abin da matan mutanenmu 'yan kankara suka ci suke alfariya da shi ai babu to me yasa ake tsoron mace wai a bar ta mata je ta ko so daya saboda za a ga bambanci shine tsoron kuma da na sha faɗa Allah na tuba azran fullahi mace da take da aure ba za ta iya abin da waɗansu mazan da suke da aure suke yi to kaga yanzu ma za a zo a samu tsarkaka za a samu dan guntun tsarkakawa to abin da ake guduwa kenan watakila Allah na tuba ban sani ba mm. amma abin da muke nema ma mata mu ne muka san muka san ciwon mu muka san muka san wajen da muka fita mm, muka san kuma inda magani yake kuma wajen da maganin yake so ya kamata mu zauna mu sake hattara a yau a wannan majalisar na kusan tent assembly ake ce na goma mm, su ne za su shigo yanzu a ce abin da ya faru a 1999 shine yake sake faruwa yanzu 1999 mun zo mu mata goma sha biyu a majalisa mata uku a senate sai a yau aka tashi yanzu aka samu mata uku a senate mata goma sha hudu a majalisa muna ci gaba ne ba mu ci gaba saboda mene tsoro an sa tsoro ma mata tsoron ya yawa in aka gan kana siyasa za fara kiranka wani sunaye amma abin da yake koran mata a siyasa shine tsoro abin da mace kama abin da ya faru a adama waye zai iya wani abin kaje kana za mutane kana faffasa musu mota kana bindige mutane mutane kan yanyanke mutane ba wani uwan da ta san aihuwa ta san zafin aihuwa tana da yara za ta iya irin wannan abu ba wanda zai ban taba gojin da ake yin siyasa ba wai saboda in ba in ka san zaka ci zaben to me ne tsoro me ne za a ji a kawo mutane in ka san kai ka san da zuciyanka ko kin san da zuciyanki zaki ci zaɓe mene aka haka man lokacin da nake neman zaben nan da aka na ce a'a jinin mutum guda ɗaya ba na so azuba ni binta ma sai in ɗauka wai ƙwaya in ba ma yara ka alle san in lokacin da zan samu amma to abin da yake faruwa kenan amma mu kuma iyaye ya kamata mu zo na mu yi tunani mu sake yin tunani me yasa ba su sa yaransu a gaba ba sai sun ɗauka yaran talakawa suka sa a gaba na sha faɗa na ce in yau har zan ɗauka yaron wani a siyasance saboda ina neman kujara in sa shi a gaba to in ba ku gan ƴata ba ko ba gan ɗana ba ne to wallahi ka wani yaro ya shiga amma kawai za a ɗauka saboda yaro bai taɓa gamban dubu hamsin dubu ishirin sai a ɗauka a bashi to inda in an kashe shi ɗan kuma fa shi kenan ya zama aikin banza gobe kuma a sake neman yaran waɗansu so iyayenmu ku ne kuka san inda za ku yi in kuna so mu samu cancantan nan kuma mu samu wakilci mai kyau da za a yi alfariya da shi ya kamata mu koma baya mu duba matan da suke fita wannan mu zo na mara musu baya shine zaman lafiyar mu abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu shigo da waɗansu kallaban muna godiya ta musamman ga wakilinmu madina dauda a birnin tarayya abuja da abokan aiki aisha muazu da kuma hawa sharif a nan birnin washington dc sai kuma rawaninmu na mako silamin mani barma da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin madadinsu duka alheri ke muku fata alheri madalla masu da haka muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai ya kasance da mu da karfe shirin gobe litinin idan Allah ya kai mu inda zamu mu kawo muku wani sabon shirin za kuma iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da ya taya na kawo muku shirin mu na yau sai Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Al Santos. Nisar fili hashin gumul ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.